Duk abin da nake yi cikin gari al'ada ce, mu kanmu mun iske ta. Tun ba yau ba na fara wannan tsahin roƙon damana mai kyau. Kuma cikin garin mu na nan baƙaƙen mutane guda guda kawai ne ba a yin wasan bori ko ko roƙon damina mai kyau. Kuma duk wannan ana sa shi cikin zancen ci gaban ƙasa ne. Ana yin shi saboda damana idan manoma, ana kuma yin shi dan kar wani hatsari ko barna ta afko dan ƙasan mu ta ci gaba. In wata na bakwai ya kama, ana fara wasanni na kwana bakwai. Ranar ƙarshe na kwanakin nan bakwai ne ake wannan tsahin roƙon damina mai kyau. Wani tsari ake bi domin shirya wannan al'ada? Ni kan na akwai shirye-shiryen da nake yi in aje kafin wannan rana ta zo. Sannan in tafi a ma'aikatar magajin gari don amsar takardar izini. Da wannan takarda ce nake zuwa ofishi zuwa ofishi. Akwai masu ba da jika biyar, masu ba da jika goma. Da wannan ne muke sayan bisashe, kaji da abincin da zai yi amfani da su tsawon wa'annan kwanakin da wasan za ta daɗe. Prefe na wakiltar mutane da za su zo su ga yadda abubuwan ke gudana in muka kare wasan za mu faɗa musu sakamakon da aka samu su kuma su je su nanata mishi ina tayya kuma gidan mai gari don in faɗa mishi abun da ya biyo bayan wannan wasan mai gari na da awaki biyu da ya bada don a yi roƙo garin in muka gama sai mu yi sadakar bakin iyakokin garin a ɓangarori hudu muna zuwa da farin rago mu yanka shi mu saki da ɗanyen nono don kar a samu barna. Ya wannan al'ada take gudana menene amfanin wannan al'ada ta roƙon ruwa? Wasannin nan na kwanaki bakwai da muke yi. To an yi sallah azhar. Masu bugun korai na zuwa bakin ma'aikatar jami'an tsaro. Gard in aka fara wasar sai la'asar in an sabke tuta kowa ya koma gida. Kullum haka muke yi sai an yi wasar borin roƙon damana a ranar kwanakin nan na bakwai. Bayan wannan muna kiran aljanai don su zo tun da wuri su yi kuwa. Aljanai masu alfarma suna biyo bayan junansu su taho. Suna sani gaba su yi mini bayani saman ƙasa da abun da aka yi cikin shekara. Yana da amfani mai kyau mana. Dan in ruwa suka zo in suka yi albarka abinci zai yi ai babban amfani ne wannan manyan ruwan nan da ke zowa suna cin gonaki mun goki Allah ya raba mu da su. Studio